tamar labar miji ga wasu labaran da tare najeriya inda kotun koli ta amurka ta umarci manyan jami'an tsaron kasar da su fitar da bayanan sirri da aka samu kan shugaban kasar bala ahmed tinubu a lokacin wani bincike da gwamnatin tarayya ta yi a shekarar 1990 alkalin kotu mai suna beryl hoyle ya ba da umarnin a farkon wannan makon ne da ke karewa musamman ranar talata inda ya bukaci ganin an fitar da bayanan domin jama'a su san halin da ake ciki yanzu haka ba amurke Aaron Crispin ya shigar da ƙara a watan yuni 2023 a ƙarshen dokar 'yancin bayanai akan ofishin zartarwa na lauyoyin Amurka ma'aikatar jiha ofishin bincike ta tarayya wato FBI da kuma hukumar haraji da cikin gida sai hukumar kula da fatauci da miyagun kwayuka da hukumar leƙen asiri kenan ta CIA. A cikin korafin nasa Harold Crispin ya zargi hukumomin tsaro da karya dokar 'yancin bayanai ta hanyar kasa fitar da su cikin lokaci kamar yadda doka ta yi tanadi. a kasar gabon kamar yadda aka ji yanzu haka dai shugaban mulkin soja janar brice clotaire oliyangi ingema ya kama hanyar lashe wannan zaɓe inda sakamakon farko da aka fara fitar da su na bayyana cewa samu kusan kashi 90.35 na ƙuri'u cikin ɗari da aka kada a jiya janar brice olingi ingema wanda ya kawo karshen mulkin cin hanci da rashawa fiye da shekaru hamsin da iyalan bango suka yi a watan agustan 2023 a zaben na jiya masu kada ƙuri'a sun yi tururuwa zuwa akwatunan zaɓe domin bayyana ra'ayoyinsu a wannan zaɓe da ake ni da niyya koko zaben da ke kawo ƙarshen mulkin soja kenan a yayin da ake kidayar ƙuri'un da dare na daren jiya asabar kenan zuwa yau lahadi sanar da gwamnati ta fitar na mai bayyana cewa hukumar zaɓe za ta iyakacin ƙoƙarinta na ganin ta cika alƙawuran da ta ɗauka mai yadda ministan cikin gida na gaban erman imogult ya sanar na fitar da bayanai daga kama daga karfe 1 da mintuna 30 na agogon kasar kenan a yau lahadi kwana ɗaya bayan da masu kada kura suka kwarara zuwa runhunan zaɓe an samu kwanciyar hankali a titunan babban birnin kasar libreville saɓanin zabukan da aka saba gani kama daga shekarar 2016 zuwa 2023 inda aka yi ta fuskantar tace-tace hankula a wasu biranen kasar ta gabon wata gobara ta tashi da yammacin jiya asabar a fadar shugaban kasar saliyo da ke freetown inda jajircewar ma'aikatan kashe gobara ta kai su ga samun nasarar shawo kan wannan lamari da yammacin rana kamar yadda wani jami'i ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa na fp gobarar wacce ta faru a lokacin da shugaban kasar julius mada biyo ke kasar waje ta yi banna inda aka bayyana konewar takardu da kayan aiki gobarar ta shafi hawa na uku da na hudu na fadar shugaban kasar amma ba ta kai ga ofishin shugaban kasar ba da ke hawa na biyu kamar yadda ma'aikatar yada labarai ta kasar ta saliyo ta tabbatar a kasar cote d'ivoire babban gangamin loran bagbo tsohon shugaban kasar ya gudana ne kusan watanni shida kafin zaben shugaban kasar a jiya asabar 12 ga watan afrilu a gaban dubban magoya bayansa da suka amsa goron gayyata a garin dabu mai tazar kilomita 50 daga yammacin abidjan tsohon shugaban kasar ya tabbatar da matsayinsa na janye jam'iyyarsa ta ppa sai e, daga hukumar zaɓe mai zaman kanta rfi haka ke francis wanda ke murmurewa daga matsanancin rashin lafiya na tsawon lokaci ya yi yawon bazata na tsawon mintuna goma a dandalin san peter a yau lahadi yana gaisawa da magoya baya da jagororin zabiyar katolikan paparoma mai shekaru 88 zaune a kan kekensa na guragu ya zagaya cikin dandalin yana girgiza hannu yana baiwa ƙananan yara kayan zaƙi francis dai ya fara fitowa ta bazata a makon da ya gabata a gaban cocin st peters basilica inda ya tarbi sarkin ingila charles na uku da sarauniya kamila a wani taron siri da ya gudana ranar laraba rahotanni daga tanzania na bayyana cewa an haramta wa babbar jam'iyyar adawa ta kasar shiga zaɓe mai zuwa saboda rashin sanya hannu kan sabon kundin tsarin zaɓe kamar yadda wani jami'in zaben kasar ya tabbatar labarin da ke shigo mana yanzu haka da cewa duk jam'iyyar da bata sanya hannu a yau ba ba za ta ba za a bata damar shiga babban zaben ba ko kuma wani zaɓe na tsawon shekaru biyar masu zuwa kamar yadda ramadani kalima shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar ya tabbatar ta dema babbar jam'iyyar adawa wadda kalima bai yi magana a kanta ba bata ce ufan ba sai dai ana tsare da shugaban wannan jam'iyya tudulinsun wanda kuma ƙungiyoyi daga ciki da wajen ƙasar ke fatan ganin an sako shi. algeria an gudanar da zanga-zanga a jiya asabar bayan da masu shigar da kara na faransa suka gurfanar da ɗaya daga cikin jami'an diplomasiya bisa zargin hannu da sace wani ɗan ƙasar algeria a watan afrilu 2024 a wata unguwa da ke birnin paris zargin na zuwa ne a daidai lokacin da ake tsaka mai wuya a ta fuskar dangantaka tsakanin algeria da tsohuwar kasar da ta mulke ta inda algeria ta yi kirarin ɗaukar matakai da nufin dakile yunkurin gyara alaƙa da baya-bayan nan tsakaninta da faransa wani hari da rasha ta kai birnin sumi da ke arewa maso gabacin ukraine ya kashe akalla mutane 31 ciki har da yara biyu tare da raunata wasu da dama a yau lahadi kamar yadda kiev ta tabbatar ukraine ta ce rasha ta harba makamai masu linzami kan tsakiyar birnin sumi a yau lahadi harin da yana zuwa ne kwanaki biyu bayan da wakilan amurka